الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا كل وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Cikin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin kai, wanda ya ƙara raya mu da cikin wannan zafiya na asabar sha ɗaya ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladi Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke nan ba talatin da tara Yakubu Avenue daura daga Radima Road Angwari Bijiya ne Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. muna gudanar da tafsirin alƙur'ani da iyaye mata a cikin wannan masallaci inda muka kwana a makon da ya shuɗe a tsura ta sassin da biyu a jerin gwanon tsoron alkur'ani ita ce suratun juma'a mun kwana a aya ta hudu a makon da ya shuɗe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 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه لاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Allah subhanahu wa ta'ala yana gargadi ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada su zama irin yahudawa yahudawa wanda Allah ya kaddara musu aura daga sha suka shigo garin madina kuma dalilin shigowarsu garin madina burin cewa Allah ya samar da annabin ƙarshe ta hannunsu tunda sun karanta shi a cikin attawa annabin ƙarshe wanda Allah zai turo shi duniya ya zama da shi ne cika bakon annabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun karanta shi a cikin attaura a garin madina garin dabiru zai yi rayuwa ganin haka sai yahudawa suka bar sha kabiru guda uku banu kuraira da banu ƙayyuka da banu nabi suka shigo garin madina suka zauna suka zo suka tadda aus da khazraj daga cikin larabawa wanda manoma ne su kuma waɗannan ƙabilu guda uku na yahudawa su kuma makera ne sai suka haɗa fitina tsakanin aus da khazraj suka dinga yaki, saboda kowa a cikinsu yana so a kayan makami a hannunsu a lokacin larabawa ba mutane bane wanda ake ganin su cewa su masu daraja ne suna ganin su a matsayin kaskantattu har ma suna gaya wa larabawan wato madina lokacin ana kiranta turi, cewa akwai annabin da zai zo cikinsu idan ya zo in larabawa auk da kazrai ba wannan yakin ba sun dawo sun imanin imani da zi su gudawa za su yaƙe su a kan rashin yin imanin. da su shi sa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ga mutane sun yi sun taho makka daga madina aus da sun zo aikin hajji sai ya bi su amina sai ya tallata musu addinin Allah shi ne musulunci su kuma jin haka suka ce to ai yi guda sun zai suna ba mu labarin wannan annabin to bari mu yi gaggawa mu musulunta kafin yahudawa sun gamu shi ne sai suka musulunta su kuma sun san gaskiya amma saboda hasada da baƙin ciki da kwafi a su cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba ba hude ba ne su ke dani. Ba wai tabbas san cewa annabin Allah ba ne. Sun yadda annabin Allah ne amma da ba a cikin ƙabilarsa ya fito ba ba wansu ne. Kuma za su nuna masa adawa. Kuma za su yaƙe shi saboda ba su yadda da shi ba da ba a cikin ƙabilar su ya fito ba to suna da littafi ita ce a taura kuma a tauran nan ita ce ake kira al'adun addini shi ne a turance suke kiransa old testament na a taura sannan akwai shi a taura da Allah ya yi magana a cikin wannan aya yake cewa matsalul ladina umilu tawrata kalmar matsal a nan ai sifatul ladina umilu tawrata siffar waɗanda aka ɗaura musu nauyin kulawa da addaura su aiki da shi su karanta su bautata wa Allah da shi kamar yadda Allah ya ce matsalul jannati allati wa'ida al-muttaqun sifar aljannan da aka yi wa masu kiyaye dokokin Allah alƙawarinsa ya ce wa lahul matsalul a'la Allah shi kadai yake da siffa mafi ɗaukaka wa huwa latiful khabir shi ne mai tausasawa mai ba da labari قبائلها تكلم مثلا مع لدى أي صفة مثل الذين حملوا التوراة صفر وقن دعت أولى مصر له كرد كرد دعت التوراة دعيتي لشيء حكومة كرد دعت المتع قاسوا ثم لم يحملوها sa'annan suka gaza iya ɗaukan wannan nauyi na addaura da Allah ya ɗaura musu su karanta ta su yi aiki da ita ta zama ita ce kundin tsarin rayuwarsu a gidajensu a wajen sana'arsu a wajen kasuwancinsu ya zama da cewa addaura ita ce ke tafiya a doron ƙasa a wannan lokacin sai suka ƙi ɗaukan wannan nauyi شيني الله يجي كمثل الحمار يحمل أسفارا كمكر مثال جاكيني ينا توجد حلل للجاكي نفر كوني جاكي باياتي باياتي فلل للجاكي سألنا النبي بذي أمفعنا الشيبة shine sai Allah ya ce bisa masalul qaumi alladhina kazzabu bi ayatillah tur da mutanen da suka kayyata ayoyin Allah ya yahudawa Allahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya taɓa shiryar da mutanen da suke azzalimai ne da Allah ya magana akan at-taura fara guda daman kashi uku akwai attaura ita ce wanda Allah ya wa da annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda suna kiranta al'adul ajin to cikin attaura tana da asfar asfar guda biyar akwai sifru takwini akwai sifirul khuruj sannan akwai sifirul lawiyi sannan akwai sifirul adad sannan na biyar akwai sifirul tasmiya wa'annan su ne asfar na yau na asaura to yahudawa mutanen banza sai suka kirkiro sabuwar attaura sai suka sa mata suna at-talmud wannan talmud din suka ce sharhin at-taura kuma maganan malaman su ne in an ce malamai su ne ake kira ba a ahbarul yahudi wannan kalmud suka ce duk wanda ya karanta ta ya fi wanda ya karanta a tsaura samun lada zai yanzu ne cikin kiristi kashe ne a tsaura da kalmud ya fi a tsaura to kin ga yanzu ba za a karanta a tsaura ba talmud za a karanta kuma talmud maganganun malaman su ne da munin ɗabi'un ya ƙara bayyana sai suka yi wa at-talmud sharhi da suka sa mata suna mishna ita kuma sharhin talmud ne to wa'annan guda biyu wanda ya karanta su wanda ya karanta su ya wanda ke karanta a taura tsabin lada kun ga yanzu an jankwafar da sauran al'umman daga karanta a taura ke an kashe ta yadda ba za su san menene Allah ya faɗi a ciki ba to sai Allah yake buga misali ga Yahudawa akan cewa siffar mutanen nan su ne Yahudawa Allah yana magana a kan su saboda a Madina suke rayuwa kuma a Madinan ka'annan ƙabilun guda uku ne kuma dukkan su ba wanda ne yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzumai amma da suka tambayi juna yaya za mu yi imani suka ce a adawa har ranar mutuwarsu kamar yadda nasaran najiran kiristoci daga najiran yaman kenan suka taso takanas a yaman suka taho garin madina su sittin ne suna kan abin hawa su sittin a ciki akwai babban wanda suke ɗaukar su malaminsa ana kiransa adi wanda aka fi saninsa da abin mace suka zo garin madina suka ce za su yi wato ya kure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta san a yi tsire ne a tsire wa juna amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan sifar annabi Isa dan Maryam kamar yadda Allah ya yi bayanin a cikin da Ali Imran sun yadda sai manzo Allah ce to tunda sun ki amincewa kan annabi Isa ba kan Allah bane kuma ba Allah bane manzo ne na Allah saboda su shine salafata ukunun salafata uqulun shine abinda ake kira a turance trinity Allah ba Allah uba Allah ruhi mai ƙarshe shi ne ya shiga cikin juna saboda haka su a wurinsu annabi isa Allah ne an a cikin ma akwai waɗanda suke hallantar da babarsa ita ce maryam alaiha salatu wassalam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce wannan annabin annabi isa dan maryam annabin Allah ne kuma ya yi magana na a cikin littafinsa bi ma'ana injila suka ce ba su yadda ba shi ne Allah maɗaukaki ya ce tun da ba su yadda da haka ba a zo a yi a tsine wa juna in Allah ya tsine wa mai karya a cikin ni da ku shi ne abdulmajid suka dawo suka same shi yaya za su ce ce kai ya ce idan muka kuskura muka yi annabin Allah ne wannan mutum da mu da kwarkwatan mu da da kwarkwata duk za mu mutu saboda haka mu ce ni mun ji amma ba mai da shi ba kuma ba za mu abin nan da shi ba mu ya kyale mu za mu koma garinmu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a hakan sai suka ce to tunda da abin ya zama haka mu ne ba mu yarda da kai ba kuma ba za mu yi addinin ka ba muna kan addinin sai dai ka tura mana amintaccen mutum a cikin ku ya bi mu mu mu kuma mun yi labini ba za mu cutar da shi ba shi ne sai manzon Allah ya ce ko أبو أبيدة عامر بن جراح سيتي هذا أمير هذه الأمة wannan shi ne amintacce a cikin wannan al'umma ba za ta ce ni ke yi shi sun san gaskiya amma ba za su yi imani da shi ba to su ma yahudawa Allah sun ce su an daura musu aiki da addaura sannan suka gaza ɗaukar wannan nauyi kamar yadda Allah ya ce akan ƙur'ani فإما يأتي النقل مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى كل لوكت ان الشريعة تاتذوه لدى الله فمن اتبع هداي ثم وانت يبي الشريعة يبقى القرآن شيء قال الزعجل القرآن شيء قال الزعجل القرآن alƙur'ani shi ne tsarinsa a wajen kasuwancinsa alƙur'ani shi ne tsarinsa a ko'ina idan ya samu kansa a rayuwarsa sannan shi ne aƙidarsa mala ya zillu mala ya shi wannan mutumin ba zai taɓa ɓata ba a duniya kuma ba zai taɓe ba duniya da lafiya sai Allah ce wa man a'raba an zikin. duk wanda ya kawar da kansa daga Al'ur'ani, bai mai da shi tsarin kundin rayuwarsa ba bai mai da shi aƙidarsa ba bai mai da shi constitution nasa ba bai mai da shi abin wato fitilar rayuwarsa a komai ba fa inna lahu ishe banka tabbas irin wannan mutumin yana da rayuwa ne tsanani mai kunci na damuwa wa nahshuruhu yawm ya a'a a'ma kuma Allah ya ce zan ta da shi ranar tashin kiyama a makawu idanuwan nan guda biyu ke su a duniya a lahira zai tashi makawu shi ne ke tambayi kanki a ce wane ne makawu a lahira sai ke ce amsar duk mutumin da ya kawar da kansa daga alƙur'ani bai mai shi a rayuwarsa ba to zai tashi a lahira makahu qala rabbi lima hashabtani a'ma wa qad kuntu basira sai ya ce ya Allah dan me sa aka da shi makaho. alhali a duniya yana gani sai Allah ce qala kadhalika atatka ayatuna fadhika yadda ayoyinmu na Alƙur'ani suka zo gare ka ka manta da su Jama'a na cika manta da su ba ta aiki da shi wa kazalika yawma tunsa haka ke ma a lahira za a manta da ke a wutar jahannama Allah ka kiyaye shi sakon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa ya gaya wa al'umma a cikin wannan ayar ita tafi duk lokacin da mutum ya ce ba zai ɗauki tsarin kundin alƙur'ani shi ne tsarin rayuwarsa ba a duk inda ya samu kansa to sai ya yi rayuwa mai kunci ce a ah, ni fa gidana kaza muke yi saboda haka dole tsarin gidana za ni. ba a ce kake tsari a gidanki ba amma tsarin ki ya yi daidai da dokar Allah duk wani tsari in dai ba daidai da dokar Allah ba ya zama tsarin banza ko da ya kai ta ne kullu shartin laysa fi kitabillahi wa huwa batil wa in kana li duk sharaɗin da zaki a gidanki babu asbabu sharadin a cikin littafin Allah ko da ya kai gari manzo Allah ce wannan sharadin gurbatacce ne sharadin banza ne da wuri dole sai tsarin gidanki komai ya zama dokar Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ke na musulmi bayi da wata tsari da ya kamata a ce ya gudanar da rayuwar sai tsarin Allah Isa Abdullahi dan Abbas kurjuman al-Qur'an kamar yadda Imam Ibn Abi Shayba ya fitar da wannan asali ya yi da daga wannan aya yace فكفل الله لمن قرأ قرآنا وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ألا يا دولو يمكلا ولا دم تم اللي كرمت القرآن يي أي شيء أظن في شيء القرآن ألا يا مثلا من بزي بدل الشيء الدنيا وما بزي ثابت الشيء شيء على جرابه sai abdullahi dan abbas ya karanto wannan ayar da imma ya ayyan na kuɗin ne hudan kamar yaba a hudaya fala ya dillu wala wannan sai ya nuna lallai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan suka yi aiki da alƙur'ani Allah ya mana laminin zai tsiratar da mu a duniya kuma zai tsiratar da mu a lahira a duniya ba za ka mata ba in ka ga mutum ya ɓace to ya bar alallahu kala su a lahira kuma in ka ga mutum ya daɗe to bai yi aiki da alƙur'ani ba su kuma yahudawa Allah subhanahu wa ta'ala yi ala wajen da su yake bisa matsalar qawmin da ke da a yakin ayatin da siffar mutanen da suka kayyata ayoyin Allah shi ne suka ƙiyarda da addaura. Allah yana buga mana misali ne. wato in aka samu musulmi ya san alƙur'ani ya san sunna amma baya aiki da alƙur'ani baya aiki da sunna to tamkar ba yahude yake haka ma imam shafi'i ya ce duk mutumin da aka samu a cikin wannan al'umma ya san alƙur'ani ya san sunna amma baya aiki da shi to fa fihi shubahun bin yahud wannan mutumin akwai kamaiceceniya tsakaninsa da yahudawa yake kuma in aka samu mutumin da yake bautar Allah a bisa jahilci shi in ya ga mutane kamar aikin nan mutane yana kaza ni ma ba ana kaza ni ma bari yi kamar yadda mutane kawai a social media kawai kowa yana so ya trending abin da ya ga ayi shi ma zai yi abin ya nima a shafi to irin wannan ɗabi'ar shi baya bincike a kamar yadda suke yi a social media a ce yau a zallata za a yi ta karanta aya kaza ko sura kaza raka'a kaza kuma a ce duk wanda ya dan aljanna ne ƙarya ne mazala ne taɓa faɗin haka ba ba wani sallah da ake yi a tun daga farkon ramalana zuwa ƙarshe da wuce kuma ita ce aka samu manzon Allah ya yi duk wata sallar da za a ce miki ga ta nan ne albarka da yau raka'a kaza ne ƙarya ne tsantsan kurege ne Kuma a ce wanda mai shiya ne ko wacce mata ko shiya ne ta fi shiya ne gidan ta ya koɗe ƙarya ne dan mata da shi ake da ku ƙarya ne babu inda maza Allah ya ce kowace rana a cikin wata ramadana da raka'o'i kaza ake yi kuma da sura kaza duk ƙarya ne abinda maza Allah ya karanta shi ne zallan tarawih ita kadai yake shi ne sallolin da aka samu sai kuma sunan rawati wanda da a mazalurka fa ramadana da ramadana amma duk wanda zai ce rudar da ke ya ce in aka yi a yi shiyarin so kaza in aka yi shiyarin so kaza za ki samu lada dubu kaza duk da biya ne ban ma ne ki za ki samu saboda kin raya da ƙarya da aka gina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma ya ce duk wanda ya kago karya ya jingina gare ni to ya je ya zaɓi kujerar da na musamman a wutar da hankali. Allah ka kiyaye kun ga anan shi ne Allah ce tur da mutanen da suke azzalimai me azzalimi shi ne mutumin da ya cinci kansa da kansa wannan shi ne azzalimi Allah ce kul ya ayyuhal ladina hadu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kace ya ku yahudawa in za'antum annakum awliya'u lillahi in kun raya cewa ku waliyai ne Allah na ƙaunar ku saboda sun ce su sha'abun lahil mutla su ne ‘ya'yan Allah zaɓaɓɓu su na musamman ne duk duniya ba ta da su su haka suke raya saboda haka kamar yadda kuke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu 'ya'yan Allah ne kuma masoya Allah ne? ma'ana Allah ya fi san duniya fiye da kowa sai Allah ce ka gaya musu bali bai yu'azzibukum bi dhunubikum idan ne yasa Allah ke azabtar da ku da zunubanku an mai da ku qirada wal khanazir an mai da ku aladu an mai da ku burrai saboda hukuma da Allah ke muku in har ku ɗayan Allah ne zaɓaɓɓu shafaɓɓu da mai ake kamata a mai da ku rai ba kuma ne kamata a mai da ku aladu ba in har kuna da wannan darajar kai mutum in yana da daraja duk irin laifin da zai yi idan yana da daraja kai ana ɗaga mai kama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda matsayin da suka samu a gaban Allah a yakin Badar ne Allah ya ce وحجم بالذات الله صلى الله عليه وسلم شيني من ذات الله يقول لعم الله اطلع على أهل بدر حتى يا ذكا تنزف آبندا يا يعني أهل جياك البدر فقال له اسمعوا ما شئتم سيدي زق أسبورا تباقوا في التجيب وليه فقد فقدت ربه نار دانا يا ذكي عندنا يا ذكي باقوا أسبورا تباقوا في التجيب Allah ai shine zababe ke to amma su suna raya cewa su zafafu ne shine Allah subhanahu wa ta'ala yake musu wato tahdidi in har kun ne ku da gaske Ya'yan Allah ne ko koma bayan sauran mutane Allah ya fi son ku sama da kowa fa tamannawu al Allah ce ku yi burin mutuwa ku yi burin mutuwa mana in kuntum sadiqina in har kun kasance da gaske kuke bi ma'ana in har da gaske ne ku kun fi sahabban manzon Allah daraja kun fi manzon Allah matsayi kun fi manzon Allah komai da al'ummarsa to ku yi burin mutuwa ta zo ta ɗauke ne ai duk wanda ya yi burin mutuwa saboda yana da lalimi abin da ke canza ina a lajira har abin da ke sa mutane ke tsoron mutuwa ke nan saboda baka san me za ka je ka canza ba amma in kana da yaƙinin za ka samu aljanna ko kuma ka samu aljanna to ne za ka tafi da mutuwa to duniyar ma ta banza wahala ake yi a cikinta wanda idan aka tsoma ka a cikin aljanna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da Limamin, Bukhari da Muslim ya suka rawaito za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala a duniya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fayyummatu fil jannati ghamsa sai a koma shi a aljanna tsoni kawai haka duk daga shi ay wuse a ce har ladda bika qutsun wai shin ka taɓa shan wahala tunda kake sai ce kalla shi shi tun da Allah ma ya halitta shi bai san abin da ake kira wa ba saboda kawai tsoni da aka yi masa aljanna yace fa yukta bi anhumi nas min ahli dunya min ahli nar yawm al-qiyamah za a zo da wanda yake kowa jin daɗi a duniya amma dan wuta ne a lahira fa yuqmatu fi nar khamsa sai a koma shi a wutan jihar tsomi kawai za a daga shi fa yuqalu lahu hal marra bika na'imun qat sai a mai tambaya shin ka taba jin daɗi a rayuwarka sai ya ce shi tun da Allah ya halitta shi ma bai za a baka ke kira jin daɗi ba ashe kenan daɗi shine mutum ya zama da cewa yana da imani yana da imani kuma alaƙar da Ubangiji alaƙa ce mai ƙarfi, da ma'ana duk abin da ya shige mai duhu, Allah yake komawa, ba burbura ba, ba wajen boka ba, ba wajen ‘yan duba ba, ba wajen waɗanda suke cikin shuri da makamancin haka ba. A'a, duk abin da ya shige masa duhu, yana sallah raka'a biyu yayi tawassuli ya roki Allah Allah ya biya masa bukata idan yana da damuwa ya ɗaga hannu ya fashe da kuka ya roƙi Allah Allah ka bani kaza Allah ka yaye min abin da ya shige min duhu sai Allah ya yi maza. amma tana zaune sai ka ji wata tasiri an zauna haka Allah ma ya ce tashi in taimake ki saboda haka wallahi idan kika zauna kina tsaki ya ibada shi, wani kita a saboda haka tashi sai ki da an tashi a haka wani malami kamar su a yake karya ne ko kare sai a kai ki ki je ki fada ki rasa imanin ki shekaran ki hamsin a duniya a cikin kyaftawan ido kin rasa wannan ibadar da kike yi hajjatu da ake ce miki ko kin shawo haƙorin makka ana hajjatu wata ma biyu wata ma uku masha Allah amma ƙarshe mutane da suke kallon shi a matsayin hajiya amma a wurin Allah da ke da shi siriya ba ku da babban shi ban ila ma su sun yi tafi ki zama da ke kin da zakin zama number one arena kin kafurta saboda kin je gidan boka boka ya miki so ki burutu kin ɗauka kuma kin yi aiki da shi ashe dai akan mujini a ce ana so a yi kontrolin da miji sai abin da ta ce shi mijin zai sai abin da take so shi za a yi saboda haka sai tsarin da za a bi a wannan gidan dole ko ana so ko ba a so sai abin da take so za a yi wala yusri usahiru haitu aka ana ce matsafi baya samun rabauta da duk inda ya zo bi ma'ana na lokaci ne lokaci na yi zai lalace saboda sihiri yana da iyaka in ya tashi lalacewa wanda kika yi wa wannan filin sai ya koma a duniya ba wanda yake ikirin shi da shi sa illarsa ke nan to wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a gaya wa yahudawa in har sun suna ganin su zaɓaɓɓu ne ‘ya'yan Allah zaɓaɓɓu to su yi buru mutuwa su rusa ɗauke su ba. in har da gaskiya ne wala ya tamannahu wala ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim Allah ya ce ba za su taɓa burin mutuwar da zo ta rike su ba saboda ababen da suka gabatar marasa kyau ababen da suka gabatar marasa kyau ce Allah ce wallahu alimun bizzalimi Allah matsani ne ga wa'anda suke azzalumai shi sa ce kul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'inda Allah khalifatan min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin Allah ya ce ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi sallam. in kanat lakum ad-darul akhirah in dai lahira ta kuce ku ya kudawa kuna cewa ai ku ba ku ne ƴaƴan Allah za ba ku lahira ta kuce inda Allah khalisatan min dunin nas a wurin Allah Allah ya ajiye ku ku daban kuke koma bayan sauran mutane sai Allah ya ce fa tamannaw al-maut in kuntum sadiqin Allah ce ku yi burin mutuwa in har da gaske maganar zan da kuke faɗi haka ne Allah ce walan yatabannawnahu walau walan yatamannahu abadan bima qaddamat ayyi Allah ce ba za su taɓa burin mutuwan nan ba har abada saboda ababen da hannayen suka gabatar mummuna inda Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wallahu alimun bi zalimin Allah matsayi ne da mutanen da suke azzalumai wa'anda suka cinci kansu shi ya ce wala tajidan na wani arasan nasi ala hayatin wa minan tabina a shirku su fa yahudawa za ka ga sun fi kowa son jin daɗin rayuwa sun fi kowa son jin daɗin rayuwa shi sa duk uguriya, duk abin da zai huɗar da kai a duniya za a ajiye maka yan a da kai lafiya duk wani kayan jin daɗi na duniya za a tattala maka shi don a matsayin da kai Allah. Yanzu duk irin wadatar da Allah ya baka, a yanzu idan mutum na da wadata a zai ce duk abin da yake so da jin daɗin rayuwa zai samar da shi ko? To ka sani fa a aljanna wannan ba komai ba ne. To san a da kai sai a ce ma ai akwai gaza akwai gaza wannan shi ne lahira ba wani lahira ƙarya ne lahira ta kawai shi ne ka ji kawai dubu ka ji kuɗi a hannunka sai a mantar da kai ka manta da aikin da zai jawo maka yardan Allah Kin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kwanta akan akabar sai ta mai zane a jikinsa. A yaran kuma sun ne. haka mata a nuna musu kuma a kai kawai a zai a nuna musu su sani da sallan sallallahu a wa sallam da ya farka yana kwance sai jikin shi duk yayi zane a wanda ya zauna a kawai ya san wannan wani lokaci kun zafi yi zafi a aka da a yi ya bawa ruwa ko sai a kwanta a kai saboda ta kan samu sauki saboda yana rage zafin rana haka ka ta ya kwanta da ya farka sai ya yi zane a jikinsa sai wani sahabi da ke wajen sai fashe da kuka da ke yama da ke hannu ga gudunan rome da paris suna jin daɗi suna fantamawa kai da kake annabin allah number one citizen a doron ƙasa amma kake kuma wannan sai ke ni da suna ba komai mai ke gaba mata jini. ya yada zango ka san cewa in ka yada zango bai a yi bidirinci za ka kara da ko ya ce tuni a duniya haka yi gaba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa za ka san da yahudawa su suka kowa kwaɗayin rayuwar duniya sa'an nan haka wa'anda suke mushrikai su suka fi kowa kan duniya ya wasu a haduhun launu ammaru alfa fasanatin sai da cikin su zai yi burin da Allah zai raya shi ne shekara dubu wa ma huwa bi mutahzihi min al'azab an yu'ammar idan aka raya shi zuwa shekara dubu wannan ba zai kubutar da shi daga azabar Allah ba ko da an raya shi wallahu basirun bima ya'malun Allah yana kallon abin da Yahudawa suke yi na wato son jin daɗin rayuwar duniya to da ita yanzu aka zarce kawai kowa son da ji daɗi amma ya manta da ne lahira duk wani jin daɗin da kake ji wallahi ne kai na lahira Allah kun ce shi hasurun marfu'a ganin sama ne kuma gadon ba irin naka ba duk dai kudin ka ba iya wannan gudun. duk da kanonin da za ka yi ka je ka yi ba irin na Allah ba ne a saman gidan yake in kana so ka hau in ka daga kai zai zanko kana hawa sai shirla ka zama ko ne suna kallon juna haka zai yi yawo Allahu akbar kamar wani dattijo ba na yi malamin shi ne na ga da shi aljanna ya ci kawai sai na ga wani gado na haukar ganin kadan ya hau da ni sama yana yawo yana shawari ya ce malam sai na jima kada in kada in farka ya ce kawai yana farka sai na ji wani kunci da damuwa saboda ya ji shi kawai yana shawari a wani gadan na ce wannan yana da cikin bishara da Allah ya yi maka tun a duniya Allah ya tabbatar da kai akan abin da kake na abin saboda ne aljanna irin abin da Allah ya ajiye a cikin aljanna fiha ma la ainu ra'at wala umrun sami'at wala khatara ala qalbi bashar ba za Allah ce a cikin aljanna ido bai taba ganin abin da yake ba da ke cikin sa kunnuwa ba taba jin labarin abin da ke cikin aljanna ba sannan kuma zukata bai taba bujiro wa zuciya ka yi tunanin kaza ba duk abin da kake tunani na technology ya wuce ne to waɗannan abubuwan da kake ta gani na technology a cikin alƙur'anin da ke karantawa sai su fito da shi don a mantar da kai na lahira kai kuma sai ka firma sai ka fada duk wannan kayan alatan da jin daɗi bai kai abin da Allah ya tana wa musulmi a aljanna to amma me ya rage mu yi shine mu yi aiki tukuru dan mu sami aljanna shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yace ba za su taba yin haka ba sai Allah ce kun ka gaya wa waɗannan mutanen yahudawan innal mauta alladhi tad'una minhu fa innahu mutuwan nan fa da kuke guje mata da ba ba so wajen da an ce an mutu ka ce to idan ko gidan mutuwa ba ta iya zuwa saboda tana tsoro idan ta ce kamar mutuwar ce za ta zo ta ɗauke ta الموت الذي تفرون منه ke mutuwar da kuke gujewa fa innahu mulaqikum mutuwar na fa za ta zo ta cike idan Allah sa'an nan ne sai Allah ce thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada sa'annan za a mai da ku zuwa ga matsalar gairi da abin da yake bayyane yunatibukum bima kuntum amari sa'annan Allah ya ba ku labarin ababen da kuka kasance kuna aiwatarwa hadisi ya inganta a cikin musnad na Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Abu Jahal kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ba da labari yace qala Abu Jahal la'anahu Allah Abdullahi dan Abbas ya ba da labari yace Abu Jahal Allah ne wanda ya ce in ra'aytu Muhammadan inda al-Ka'ba la'atiyannahu hatta afa'a ala urqi yace sai na zo na taka wuyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a Ka'aba suka ce in muka zo yace in ne na zo na tada annabi Muhammad yana sallah saboda manzo Allah zai zo Ka'aba yana sallah suka ce sai na taka wuyarsa to ji Abu Jahal qala وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي لو فعل دا يا كسكور يا تهو يا ذو تاك ويا دا لأخذته الملائكة عيانا يجي والله يا ملائكة ذات الحجاج سمع حكيه قوة فلو قوة نخلصها wato za su ɓaɓɓanna shi a sunuwarsa za a yi gudunwa-gudunwa da shi a gaban mutane za su ga yadda ake ɓaɓɓanna shi sai za a ce walau annal yahuda tamannawul mauta su ma yahudawa da suke ƙaryata ni suka ce ƙarya ne ni ba annabin Allah ne da za su yi durin mutuwa da yadda Allah ya faɗi wannan ayar a cikin Qur'ani lamatu wallahi da atake za su mutu wala arau maqa'idahum min an-nar kuma wallahi da sai sun ga mazaunin shi na wutar jahannama Allah ya nuna musu sai manzon Allah ya ce walau kharaja alladhina yubahiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke mubahala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi tsinuwa tsakaninsa da su su ne Na najiran da za su fito a yi wannan la raja'u la yajiduna ahlan wala malan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da za su koma gidajensu ba za su canza su da ya lalace ya kone sannan iyalansu da kwansu da kwarkwata duk za su mutu rankata kaɗinsu Allah zai kwanci shi. Wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito a cikin sanadinsa haka Imam Bukhari haka Imam Tirmidhi haka kuma Imam al nasai da isnadi ingantacce. Imam al nasai ya rawaito a cikin sanadin Kubra ta a kenan Allah da yake magana akan cewa za a mai da ku zuwa ga matsalin gaibi koye da fili ma bima ta amalu Allah sai ya ba ku labari abinda kuka kasance kuna aiwatarwa a duniya lokacin da kuke akwai matar da ita duk yadda za ta mallaki mijinta sai abinda ta ce shi zai yi za ta yi kuma duk inda wani matsafi yake a doron ƙasa wala shafi daidai in kuɗi babu kuɗin da za a iya zuwa wurinsa saboda haka ne ma ya sa za ka ga yanzu mata sun zama international sufferers su ma a international ne ba ma an wuce domestic duk inda wani kokarin a doron ƙasa tana zuwa kisa za ka zanzu duk ne an yi na haka ne ka za a gano kai mun kanti ingila ne daga ta sai mun kanti a maroko karya ne gidan boka da ne an biya maroko ne ya je wajen boka ne saboda nan ne bokayen duniya aka cunkusa su a wuri nan ake zuwa sai a dawo a biya ne a ɗan ce daga nan ma a an yi ziyara an shiga da duk ƙarya ne wajen mutane su zuwa a ina a kafin kafin indiya da ta zai ta je wajen gopal da krishna da krish an bi wajen matsafa masu bautan macizai masu bautan shanu masu bautan guba ga kuma abin da ce zai ga ko da yaushe mutum wai baya tunanin mutuwarsa sai ka je ka kai kanka inda mutumin da zai buɗe ka sai maka operation sai ya yi bautan birshina kafin ya zai maka operation amma wai kana ganin ta lokaci ne je wajen larabawa da za mutumin da zai operation ya ce bismillah sai wajen da zai kira birshina ko fish ko gofan sannan ya barka ka in ya gama kuma ya yi wa gunkinsa jada wajen wannan za ka kai kanka kuma ƙarshe ka mutu a wurin kana neman wanda zai saboda mutumin da bayi da lafiya ai ya kamata a ce ka fi kowa partner da kuɗin ki za ki kai kanki zuwa ga halaka eh, an je private hospital eh, an ba ki ɗakin ki na kanki saboda ne kun biya kuɗi sa'annan bayan haka sai a sa kawai wai kai ne kamata a kusantar da kai zuwa ga Allah ɗayan biyu ne ba in ki da lafiya ko dai ki farfado ko kuma ki mutu ko da ɗayan biyu ne ya faru to yanzu ya kamata a ce ka fara yi wa kanka karatun tsarin su in an ba ki rakin ki a za ki suna ki yi wa ba ku bi shi da ba ma ba su da shi a ka kai kuɗi ne da kuɗi ne alzamuku za ko a sa muku me afirka tv ko kuma ne manara ko kaza ko kaza a'a sai dai wai ka shigo mara lafiya ne amma wai ana kallon siya ne ana kallon kwallo wai ko entertainment wai ne a kwallon kani wai idan ba ka da lafiya ka ɗan wani abu na nishadi kuma ka zo an ce ego ya ɗin shi an zaga da ba haka za ka tashi a gaban Allah zama za ta ce yuba aka kullu abdi alama ma ta alayhi kowane bawa ana kada shi ne a bisa abin da ya mutu a kansa to ya mutu yana aiko to aka abu ya lalace saboda haka ne Allah madaukake ce za a mai da zuwa ga Allah masanin koye da fili sa'an nan ya ba ku labari duk abin da kike yi a gidan mutunci. sai Allah ya ba ki labarin ababen da kike yi ɗaya bayan ɗaya wata za ta ce ita kawai abin da take so a yi mata a lalata kwakwalen yaran abokin zaman kan ke da daji da da da ki gani ba za ka karatu an kai shi jami'a aka ne zero zero zero point zero zero shine jifinsa haka yake baya gane komai akwai yaron da ya gaya min ya ce wallahi malam yana jami'a idan lakkara ya shigo a turai ne ya ce idan lakkara ya shigo ya ce malam ba na sanin ma me yake yi ni ne na ga mutum a ce ya ce wallahi ba na sanin me yake yi ya ce sai ya fita sannan nake dawowa hayyacina ya ce su biyu ne da wa da shi wani yana da zuciya mai ƙarfi haka ya kuma kuma ya dawo kawai shi wani ce sai malamin ya fita lakcaran ya fita sannan sai tambayi classmate ɗinsa classmate ɗinsa don Allah ne mutumin zai yi birni ya ce sun ba a gaban gaba da sun ce wallahi ba na cikin hayyaci na ya ce abin da aka san gaya mai cewa ya faɗi shi yake rikewa a haka an yi gama amma ƙanin ya Ba ya gane karatun kwata kawai ne ya ga mutum a gaban shi sai mutumin ya fita ka tsaye ke dawowa har yanzu ba saboda ba a so da yi kara je da kike yi wa abokiyar zaman ki kalwa ki koya yake ƴaƴanta haka saboda nata su lalace ke nasu ne su zama mutum sai Allah ya kyale ki nasu su zama mutane ai Allah ba zalimin kowa bane yadda kike yi haka zai koma kansu maimakon a ce kin ga nan amana ta aure kinci saboda ne kin ci amanar aure kuma kin ci amana mutum saboda ne kin cutar da ƴaƴan mutum yadda kike ji da za ƴaƴan haka ita ma take ji da naki ƴaƴan kuma yadda kike ji da naki haka baban ki yake ji saboda cika jinin da ke jikin ƴaƴan ki shine ke jikin ƴaƴan abokiyar zama ki ne kano ki koyaye amma suka ce a'a ina ce na ne kadai saboda haka manzo Allah ce kullukum bara'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kan kuma kiyaya ne kuma wallahi kowace a cikin sai Allah ya tambaye ta dangane da abin da take kiwo a gidan mutunta فقال شيء والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها يشي مشي مشي يا ياتي أجد مجدة كما والله شيء ألا يا تبين تجلد أقول لك كيو أقول لك أنا جيني دي دي دا أكلورا دا مجدش wanda ya kawo gida kika san wancan da shi saboda sakaci wallahi sai Allah ya turke ki a gobe kiyama shi kin yi bayani ya siyo abinci kin yi kin lalata abincin ya lalace to wallahi sai Allah ya ki kuna da wadata misali ya siyo kaji ya siyo zabi ya siyo tv busasshe ya siyo tv tanye ga naman ga naman sa ga hanji ga waye ga waye sai ki ce sai an tattaka duka wannan kuma ce kin san kariya kike a gidan ku ba za yi ba kuma ga masu gadi a gidanku ba za ki ba ba ga masu kuku aiki ba za ki ba ba amma in zama aka za a je a zubar da wannan abin wallahi ki sani sai Allah ya tambaye ki a ranar tashin alkiyama fa yunabbi'ukum bima kuntum amalu Allah sai ya tambaye ki akan wannan ba ga dara ba ba za ki gane kuranki a gaban Allah sa'annan ga abubuwa an ajiye na abinci da sauransu ku yi abinci gwargwadon da zai amfanar da ku da kuma wata gidan a za a ce wannan zai mai gida da shi kare kuma kin san ba zai iya cinyewa ba ko zai a abinci in ya zo karshe lalace ko kuma ya ji shi ya gaji a ƙara mai wani wannan ƙarshen da kotu cinye ko kuma ke ba waɗanda suke gidan ba za a bada ba ƙarshe ma har sai ya lalace ka ga ana zubar da shi wannan da ya zube sai Allah ya tambaye a kan aiki ko kuma da gidan an ba ki ragaman abubuwa da yawa tun yana ajiyewa ko shi ba mazauni ba ne shi ana neman abu sai ce a je wajen shi a karɓa saboda yayya da haushi sai ki ce kada in aka zo shi akwai ta za a bada sai ki babu eh saboda kina tsawoji saboda ba gidan ku bane ba kannan ki za a ba ba ba iyayen ki da dangin ki za a ba ba ke rabun kura ce da kake sai ƴaƴan ki in dai dangin sa ne za a bada da kike babu amma in na ki ne ai ya kamata mu yi kaza ai ya kamata ai kaza ya kamata ai kaza wani wani ruwaya yake ke ya mun ne ya babansu ya mutu ya gama diploma ya kasa ci gaba saboda shi ne babban ka a gidansu sai ya fara sana'a yana kasuwanci da wannan kasuwancin sauran kannansa ya dinga musu hidima suka yi karatu har masa wasu arziki duk shi ya yi wannan to ɗaya daga cikin su ya yi kuɗi sosai sai sai wata mota mai kyau sai ce zai ba wanda ita matan waje ta ce wani kada a bashi me dalili wai ba zai iya mai filin ɗin motar ba tana da ƙani yana karatu a biyu ke sai ce kwana biyu shi ya kai mata wani sabon mota sai ya ce a ajiye wannan motar sai ta ce wani a ɗauki wannan motar da wanda ba zai iya kulawa da shi ba a ba da zai iya karatu a biyu ke. Bayan an ba shi biyu na rage mai zirga-zirga to da yake shi ma ya san ya san kanciya sai ce to ya rage gare ki ni ne ga motar da nake miki sai ta ɗauki nata motar sai ta ba alinsa sai ta ɗauki wanda ya fiye wa wanza sai ta ɗauka da ya zo sai ce ina motar ya ce a wani an ta ɗauka ta riga ta ba ba ne ina ne haka ta ce ai sun wuri samun sauƙin karatu wuri samu samun da ba ya ce zo haka ne ya ce to a ba da ruwa ana ina mai hirsiya ce ka ba ita kuma ta riga ta ba wa kanin ta dole ta ne ta karɓo na kanin wanda ta ba shi saboda tsabar kiyayya mukullin masu ta sace sai ya nemi kullum, duk inda zai duba da wani kullum ba a ce ta ba kullum. sai ya kira wani sai ya ce ya nemo kwararren ruwaya wanda ya tan motar saboda mota ce da samu a zo a buɗe motar kuma ya iya mota ya ɗauki motar ya kawo mai kuma shi a abu ce ruwa ya ce ba da labari ya ce da muka ce ya ce sai da na gama komai na kwance milishin sun motar na abin da ta kada motar ya ce muna cikin mun gama kada motar ma tana zuwa kawai sai ta la ya mabullin nan ya kira la ya mabullin nan ko ga ba ta da amfani a wannan lokacin ko sai ya ce haka muka ya ce ruwa ya ce haka muka ɗauko motsar muka taho kawai shi kawai ita yanzu bakin shi wannan a banza zai samu in ne mace biya maka kuɗin makaranta ya yi karatu ba zai zama abin da ya zama a tana bakin ciki wanda ne ya za a iya ba ta irin mota mai kyau mai tsada irin wannan kuma yawancin mata illa mara rahima rabbi sai wanda Allah ya yi haka ne mutum ke yi wa ɗan uwansa wani abu haushi da ke amma za ka iya kawo naka a musu na goma arziki daidai ne amma in ta daina yi yanzu baya kulawa da ni a gajiya yan uwansa kafin ya zanki da waye zanki da waye ke rayuwa ai ku an ce ka kula da iyalan ka to ne ne yake ba a a ita ce dole sai an an manta da kowa ita kadai daga ita sai 'ya'yanta sannan kuma sai dangin da sai iyayen da da zai iya tambayar da zo wa za su ce a ba haka wani ya gaya min a nan da kenya na zo na je shago zan ce wani abu kawai sai na wani mutum yana sai da zan ce ke ga kai malam mutumin da ya kurje ni sai ce me ya faru sai ce ga abin da ya faru ya ce ya zo da matarsa ne a kan cewa ta zaɓi zan yi masu tsada masu kyau wanda zai sai mata kuma zai sai wa babansa ya ce malam wannan mata sai ta zaɓi masu tsada ga kanta sai kuma ta zaɓi masu arha da mahaifiyarsa shi mai shafin sai yake cewa shi abin da ya yi ya bari sai na ce me ya yi ya ce da ya kan bai kudin waɗannan launi aka ya ce sai na faɗi kudin masu tsada ya ce waɗannan ba sai ta ce wannan na ta ne kuma wani ba ba ke ba irin ba a kan sai ce sai ce ya ce don ubanki ba za a biya ba sai ya fita ya ce wato mama na ne za ta sa mana kyau sai ki za ta ba za a biya ba sai na ce kash da na zo daidai lokacin da ake abin wallahi zan ce mai a'a ayi ka juya wanda ta zaɓan wa mamansa shi ne naka wanda ta zaɓan wa kanta shi ne zai ɗaukar wa babu haka kamar kamata yi mata Haka nan da in an ce mata da yi haka ai ba za su yi ko da ce mai ya ina wurin abin da zan ce mai yake to mata na za ku kai duniya mamar da ta goya shi ta ɗauke shi a cikinsa wata tara ba san yanayin daɗin al'amar rayuwarsa ba za ta haife shi za ta yi rai ko ba za ta yi rai ba wata ma sai da ta kuma kila ma kafin ta haife shi amma kin zo kin same shi gabacce a sama wai ki ce kada yi wa baba ta zama kina ma jin haushi saboda yana wa maman ka zama ta neme shi ta shayar da shi ta yi duk wani wahalar duniya da ya mata kashi ne mata tsari ya haka komai wata ba in za ta kwanta da shi a hannun da ta ɗaura shi a kai saboda ne ya samu sauki saboda wani ya ko in ba ya ji a kusa da shi ba ba zai iya bacci ba haka ta yi wannan wahalar da shi ke kuma daga sama wai su ce a kawai ke ai ta taɓa cin lokacin da Allah ya kai zamo da farawa. Ina ma an yi cin haihu Allah ya sa yaron ki ke ma abin da kika yi wa maman mijinki matar tsanki da yi lokacin ne za su gane a sun a daɗi. Kuna ne ka kuke saurin mantawa da abu. Ina so a kyautata miki, amma kuma wannan sa a abin nan, in ba ka yi shi ba yadda ina zai miki wannan kuma. Bayan kuma gama cin lokacin da, ok, ke ma lokacin ki zai lokacin ke zo shi ne za ki zane ai kuwa ce kuma uba uba ne Durin ji ko birnin wasu suna su a kirkita su. ko da su da kansu ne suka ce ba sa su amma a zuciya su suna da daɗin wannan abu amma idan kun je yanzu a za a yau ba wannan abu ya ta riga ta tsufa kuma ta gina fa a su sa mai kyau ita ba ta so ka sa mai kyau Wasu ina rayuwa za ta yi kyau haka, Allah ka shirya da A wannan zamar ya kamata mu daga aya, sai kuma gobe idan Allah ya raya mu, sai mu ɗaura daga wannan aya insha Allah subhanahu wa ta'ala. in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu sake da cikin wannan karatu da muka yi insha Allah subhanahu wa ta'ala Mata ce ta haihu bayan ta haihu da sati shida sai suka rabu da mijinta. To gashi ba ta jini sai bayan shekara biyu ko shekara ɗaya da wata takwas idan ta haihu to yanzu daya idan ta haihu yanzu ta yi wata uku da kwanaki shin ta gama idda ko kuwa sai ta jira ta yi jini sannan tunda tana da ciki ko ko ta haihu ne ta haihu ta haihu ne da sati shida da sati shida sannan suka rabu da mijinta dole haƙi ta bijirinta sannan za ta fara kidaya wato idanta a duk wannan lokacin tana cikin kida idan jinin ya dawo sannan zai ta fara kidayawa daga ranar da jinin da zo nan ne in sai kaya to shi ne kaya na biyu idan ya zo shi ne biyu idan na uku ya zo bai dawo da ita ba in ta fita daga iddarta yanzu tana da damar kana gidan mijin da zamu yi shari'a ta ce ta zauna a gidan mijin da ba da za yi ba ko da miji ya saki matarsa shari'a ta ce kada a fita shi mijinki kada ya fitar da ke daga gidanki ke ma kake fita la tusrijin wanda zai kuɗi Allah ce ku maza kan ku kuskura ku fitar da matan daga gidajen ku idan kun sake yi wala ya kuma ke ma Allah ce ki fita ko Allah ba da sharadi ko ki zauna ki yi ibada saboda kidda ibada ne to maza a ni da yanayi ko shi ne a kan maza ni ba zan zauna ba na fita sai shi gaba kuma Allah ya zai garace ki kina so ki dawo kai dalilin da yasa Allah ce kai kake fita shi ma kai da fitar da ke yace la Allah yudhibu ba'da zalika Amma? saboda a san wannan tsakankanin Allah zai iya sa ke ki yi nadama ki san kurakuran da kika yi da shi ma ya yi nadama rashin haƙurinsa da ke da ya zazzayi har ya sake ki ya gano cewa akwai wasu abdalilai da sauransu shi ke da amma da ba ki da kwana a ɗaki in ku biyu ne to zai tare a ɗaya ɗakin ba ki da kwana ba yana nan a ɗakin ɗaya ɗaya abincin shi da sauransu zai fi gaba kuma ba za a yi gaban kwana ba kuma ba za ki bai gini shi yana wata sace lokacin da yake ya dawo da kirshi ce kuma dawowa kashi shi ne akwai mu mubashir akwai zai mubashir idan ya dawo ya kusance ki to ya dawo da ke inda na kirki in kuma ya furta cewa ya dawo da ke ba hulumanki ba ne Ba banki ne zai ce ba ki damu ba maman ki ba ta isa ki su ce ba dawo ba saboda shi Allah ya ba hurumi ya dawo da kuma ko da kun ce ba ku bai dawo ba ba ba ba ku da wannan ikon kuma ba ku da wannan hurumin in kuka je kuka aurar da ita kun aurar da ita a cikin wani aure Allah sai ya kine muku kuma auren nan ba sai albarka ba in shi mutum ya san cewa ba ba babu saki tsakanin saboda haka kuma an tsinta samun matsala ke ke shi ke haƙuri inda haka Allah ya tsara yanayi har sai ki fara ganin jini sannan za ki fara kidaya inda ne ka haka Allah ya sa mu dace ba wata tambaya eh eh ba matsala malama fatima ke cewa indicate cewa a eh, ciki da falo ciki gaba da matar da miji sai ya zama da cewa shi ya koma falo ita kuma tana uwar saka abu ne an gane saboda haka daman in ya gada ma sai ya yaji sai zaɓe a masallaci daman namiji aka sani da yaji a musulunci ba mace ba Eh, namiji aka sani da yaji ba mace ba in kika haɗa mai zafi ya ji gidan sai koma itikafi sai koma itikafi ya dawo masallaci ya tare sai ya kyale ki kadai idan eh, mun aka fita ta ka an ce kamar gidan Ali bin Abi Talib lokacin da suka samu rashin jituwa da da fafuna, har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi a gidan ya koma masallaci da Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ce tambaya sai ya ga fuskar da ya canza to sai ya ji akwai matsala. Sai ce mata ne ba ta ce mun zaɓi rashin kuwa ni da mijina kuma ya yi fushi ya manzana. Sai maza Allah ce abin dubu ina yake aka ta bincikawa. Kun ga Ali bin Abi Talib ɗan gida ne ba yaron wa bakon wa manzon Allah ne sallallahu ba wasallam kuma manzon Allah ya ɗauke shi ya rene shi a gidansa kuma ya dauki diyarsa Fatima ibada kuma yana da iko ya ce mai ya zo ya same shi ko da aka binciko aka gano manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo ka ce mai Ali bin Abi Talib yana masallaci ai yana da iko ce mai ya zo ya same shi ko sai manzan Allah ya tashi wannan kamar ana karantar da mutum yadda za mu turkau sai za Allah ya tashi ya same shi ga shi kaninsa kuma ga shi ɗani saboda mazala ya haife shi mazala ya bashi shekara talatin a duniya ya ya same shi ya san shi ya yi gudu da ƙasa saboda bakin cikin ne a shi ta ɓata mai ne mazan Allah ya ce mai ƙun ya ba baban ƙasa ta shi mana har yana ne tsalin bai tashi da zauna mazan Allah yana kakkaɓe mai ƙasa a sai yana cewa ya haƙuri ka san mata sai da hakuri kaza da Allah in rikin ka yi maka wannan ai duk yadda ka kai da duk kafin abin da sai maka me ba ka yi ana ka za ka ce ai in ta albarkacin babu ko haka ba ta miki kaza to mu na yau sai ke ce zo ina so in ka ba laifi ba ne dan ka sai ka same shi ai kana ƙara kyautata alaƙarsa da mijinta ne ai wani abun za ka tafi ce wallahi ba dan ina jin kunyar ki ba ita ma zan biki ko kuma ba dan ina jin kunyar ki ba ita ma zan biki haka ne inda kina san albarma to amma wani sai ya ƙara dawo da abu shi sa shi ma mu'amala wani abu ne mai zaman kansa saboda shi yanzu yana jin zafi an mai ba daidai ba to kuma ya yi kamata sai ya hijira ya bar gidan ya bar ɗakin ya ƙare a lokacin da ya sauka don ya dawo shi ke da sai a warware kada ke ɗan ya ribace shi ya zai wani abin da kuma zai dawo an baka hannun karya ana cewa aikata ka za ka Allah ya sa mu dace a'a barkono za ta hai mace mata ya ji ya da kawai shi ne ta yi gum ta kiwa mijinta magana shi ne ta yi gum ka yi masa magana maza Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace wannan Ya yace na kan gane na kula ta ki kuma na kan gane kula zuban lafiya lafiya aka ya kake ganewa maza Allah ce in dai lafiya na ba kusa ta ki ba har ran zuwa an zaki kina cewa wa rabbi muhammad na rinke da ubangijin annabi muhammad yace amma inda na kusa ta ki to ranar sai ne jikin cewa rabbi ibrahim na rantse da ubangijin annabi ibrahim wa ka'aba na rantse da ubangijin ka'aba sai da ce sunan ka kawai nake gudun kada ma in jira saboda ka bani hakuri ashe kenan akwai ɗabi'a da ya kamata a ce miji ya sani tare da matarsa misali miji ya saba kiransa da sunan da ke kika tsara ki da mai gidanki kuna mu'amala to duk ranar da shi ya fita ta shi sai ya ji kin kira wannan suna kira wannan kuma ya san cewa eh an fata miki misali in yan mata ne da safari za ki yi sana eh, yana baby eh sai kai ya ji da ban kullun sai babu kira baby ko honi sai ba honi honi wanda ranar ko sai ki ce muhammadu kawai kika kira sunan shi sai ki yi yadda ake wannan na fata sai ya dariya ya san cewa akwai abu na mu'amala tsakanin ku yadda ake gane mu'amala ce amma dai kullum a san ɗan na a akwai matsala ai ba haka ake yi Allah ka shirya da su abinda muka karanta ne muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana wanda muke yi sako so ya muna roƙon Allah ya yake mana wanda Allah ya tafi so kuma a wannan wuri muna roƙon sa ya tara ma cikin da su ka'ala shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya sanya musu ƙaunar mu da yamma da tausayin Ya sa su abin da zai amfani da duniya da lafiya duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah mun roƙo ya kare mu da kare masu ikon aiwatar da shi an kuma ya bamu shi ilmi da shigiyayya a kan abin da bai saba rubutar ba wannan rani da muke ciki a arewa na bandit da Idan ka muna roƙon Allah ya yaye mana, ya Allah mun tuba ka gafarta mana, ya Allah mun tuba ka yaye mana wannan musiba. Idan ka nufin ka yasa kai mana hukuma da wannan halin da muke ciki ya Allah mun tuba ka yaye mana. Ya Allah kuma in jarabawa wanda yake mana ya Allah muna roƙon ka ka yaye mana wannan fitina da muke ciki da saka shi da kuma wulaƙanta ƴan uwan musulmi da ake a cikin wannan wata ne albarka. Ya Allah muna roƙon ka me yake da wannan